ɗaruruwan maniyata aikin umarar ta bana ne waɗanda suka sayi tikitin jirgin sama na kamfanin azman air suka shiga cikin rudani kusan kwanaki biyar kenan inda suka ce suna kai komo tsakanin tashar filin jirgin sama ta malam aminu kano da kuma otel-otel da suke zaune wannan hali da rashin tabbas da rudani ya samu tushe ne sakamakon rashin jirgin da zai yi jigilar su zuwa ƙasa mai tsarki malam abdullahi abba na cikin waɗannan maniyata tun ran goma sha bakwai aka ce zamu tashi karfe ɗaya da rabi ne abinda tiketin mu ya nuna Kuka zo kuma muna zaune a wurin harshe sha ɗaya na dare ba wanda ya saurare mu ba magana komi a saurara ta cizon mu shi ka koma gani wasu sun zo daga kebbi akwai yan sokoto akwai abuja sun zo sun yi wani sako daga baya akan cewa jirgin mu an canza jirgin zuwa ashirin ga wata suka sa namba cewa a kira wannan namban kuma muna zaune mu kai kana kira nan ma a kashe take kuma in ka kira customer service za su ce ya haƙuri ya ka ce mana wai sun yi magana da agent da ya kawo mu alhali mu kuma ba agent da ya kawo mu ba mun je ofishin su ne na abuja nan muka biya kuɗi kuma kuɗin da muka biya a account na azman za ka ga azman air service. shi ma alhaji muhammed turare gwamna daga jihar yobe ya zargi kamfanin na azaman da rashin dattako kamar yadda wani alhaji mai suna Muhammad Rabiu ke bayyana takaici game da wannan yanayi. Duk mutumin da ya sayi tuwo yana so ya ci ne. Lokacin da muka je muka same su muna son tiket sai da muka gaya musu tiket na yau kuma yau za a tashi suka ce tiket na yau ne yau za a tashi. Kun yadda mun yadda muka biya suka ba mu a receipt muka zo kanta muka bi layi. Saboda mu tabbatar da muna son tafiyan nan fa ba sabo muka siya ba replacement na baya ne fa. to wai don mu samu tafiyar fa biza da ta yi wanda tiket ɗinta ba a hau ba replacement za a yi muka yadda muka bi wannan akwai fasinjan su na ranar 17 18 tara. saboda haka a nemi wannan tiket ɗin a yi replacement za su bi shi za a tafi lalle lalle yau kana da garantin tafiya tun da replacement ne to aka buɗe baki aka ce a'a babu ba za a tafi ba oda ce daga sama wani irin sama ne bayan su ya kai da kuɗin ka tashin hankalin da na shiga ni dai ban yi zaton ma ban zaton gaskiya ba zan faɗi ba an sa mana ran tashi sun ce wai sai jibi to ya za a ce gashi an sa mana ashirin da wata akwai bacin rai to amma alhaji lawan suleiman janar manaja mai kula da aikace-aikacen kamfanin na azumin air ya alakanta lamarin da tangaɗar da jirgin su ya samu a can filin jirgin sama na jidda a makon jiya sai dai a cewar sa tuni injiniyoyinsu suka shawo kan matsalar kuma za su ci gaba da aikin jigilar fasinjojin nasu kamar yadda suka tsara sai dai duk da haka ɗaruruwan manyata umarar ta bane ne ke wata gaririya a filin jirgin sama na malam aminu kano da ke nan kano musamman waɗanda suka sayi tikitin na jirgin saman na azaman air yanzu haka dai ƙasa da makonni biyu kenan suka rage kafin kammala umarar azumin ramadana ta bana domin kuwa nan da kwanaki goma masu zuwa ne ake sa ran karkare ibadar azumin ramadanan sai kuma baɗi idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.